بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ci gaban karatunmu littafin sharhu sunna na imam al-barbahari Allah ya kafa da rahama da mu tashi a shafi na 35 daidai gabar da mala yace wa jami'u ma wasattu laka kitab fa huwa gaba ɗayan abin da na siffata maka bayaninsa cikin wannan littafi to daga Allah yake abin da yake nufi daga Allah yake ya ciro ne daga littafin Allah da sunar manzan Allah yasa ya ce fahuwa anillah daga Allah yake wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da haka duk sanda ka ciro wani bayani daga littafin Allah da sunnar manzo za ka iya cewa abin da nake faɗa muku daga Allah ne da manzo ba faɗa ta ba ce ba shaci faɗi ba ne wa an ashabi kun baki ɗin abin da ke siffata maka cikin littafin nan in ka same shi a littafin Allah ba ka same shi a sunnar manzo ba za ka same shi ina daga cikin bayanan sahabbansa wa an tabi'in kuma na samu abin da na samu cikin wani littafi na gaya maka daga tabi'ai wal qarni thalith ila al qarni rabi kuma wato yanin ƙarni na uku har zuwa ƙarni na hudu su ne tsarekun da manzo sallallahu alaihi wasallama iya ba yake cewa khairun nasi karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم to ma'ana duk abin da na faɗa cikin littafin nan bai wuce wannan tsare ku imma tsare ku manzo ko masu bin su ko masu bin su ko masu bin su <clears throat> sannan ci gaba da cewa fattaqillaha ya nasiha nasihata da na gare ka ka ji tsoron Allah kai bawan Allah wadda ita ce mafi alkhairin wasici da bawa zai iya wa bawa domin shi ne wasicin da Allah kansa su bane wata ala yi wa manzansa wasici da shi yau kuma bayi na ƙwarai ya ce ya ayyuhan ta taqilla ya kai wannan annabi ka ci tsoron Allah da gaya maganar aka ga manzo ji tsoron Allah to babu wanda ba za a iya gayawa ba kuma abin da Allah ya gaya manzon Allah shine mafi koli kuma ya faɗa ciro wa tazawwadu fa inna khairaz zari a taqwa ku yi guzuri hakika mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah to sannan bayan ya faɗa ka ci gabar cewa wa alaika bit tasdiqi kuma ya zama lallai a kanka karka gasgata abin da ya zo daga Allah ko manzo ko magabata na ƙwarai wa taslim da miƙa wuya kada ka ja da abin da ya tabbata daga Allah ko manzo ko magabata na kwarai wattafoyi sannan ka sallama kada ka zantar da wani abu daga gare ka ba tare da ka bi wannan abin da ka samu daga Allah ko manzo ko magabatan ba akwai tafoyi da 'yan bidiyar ciki. da abin da ya shafi ubangiji sai ce mu ma dai ba mu san da yake ba a ji a wuce to wani lokaci su da nufin su sukan barna amma abin da yake nufi a nan tafwidi ba kai ba kawo naka kawai ka bi abin da ya zo daga Allah da manzo daga magabata na kwarai shine tafwid din da yake nufi a nan والرضا لما في هذا kitab da kuma yadda da abin da ke cikin wannan littafi wala taktum hadal kitab ahadan min ahlil qibla kada ka ɓoye wani daga cikin ma'abota alƙibla ma'ana musulmai kenan wannan littafi a ranar littafi ban yi shi dan a ɓoye ba na yi shi don a yaya tashi a yaɗa shi ya je inda bai je ba isa ga wajen wanda bai isa ba fa'asa ya ruddu Allah bihi hayrana hairanan an hayrati mai yiwuwa Allah subhanahu wata'ala ya dawo da wanda ya yi ya kiɗime daga wasa zuwa ga gaskiya su dalilin bin wannan littafi kuma ɗaya daga cikin masu hikima magabata yana cewa yahya alhaqqu bi zikirihi wa mutu albatilu bi hajri yadda dama al'amari yake gaskiya tana rayuwa ne da ambatanta da yayata barna kuma takan mutu muris a neme ta a rasa da ƙaurace mata inda ya kawar cewa barna to za ka ga wato ainihin rashin masu yin ta ya sa ta mutu in kuma aka ci gaba da bayyanar da gaskiya da yaɗa ta to za a wayi gari a tattacewar ta rayu ta game ko ina to shine yasa ce to wani littafi nasa ta Allah kada ka ɓoye shi daga wani wanda yake mabota alƙibla duk musulmin da ka da za ka iya samu da wani littafi ka isa mai yiwuwa Allah ya dawo da wanda yake ɗima ya ruɗe yake cikin wato fagauniya ya dawo zuwa ga hanya madaidaiciya ta dalilin karanta wannan littafi aw sahiba bid'atin an bid'ati ko kuma mai yiwa wanda yake kan bid'a ma abocin bid'a ya baro bid'a ta sai dawo ga sunna sakamakon ya karanta abin da ke cikin wannan littafi ya fahimce shi aw ballan an balalatihi ko batacce ya dawo daga kan batar da yake kai zuwa ga gaskiya bayan jubihi sai zama ya tsira ya kubuta ta dalilin bin wannan littafi fattaqillaha ka faji tsoron Allah wa alayka bil amri awwali kuma na umarce ka da riko da al'amarin farko al'atik da dadde shine riko da addini tun kasancewar yadda yake a farkon al'amari lokacin rayuwar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko baya ya gaya mana wannan wa alam anna al-atiqa ma kana min wafati rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam ila qatl Uthman ibn Affan ko to nan ma ya sake cewa ina da da ta, kai riko da wannan addini a yanayin yadda yake tun farkon zuwa wa huwa ma wasabtu laka fi hadha alkitab shine yadda na wasabta maka na bayyana maka sa a cikin wannan littafi farahimallahu abdan Allah ya ji kan bawan da wa rahima walidaihi ba shi kadai ma Allah ya ji kan iyayensa bawan da qara'a hadha alkitab ya karanta wannan littafi wa basahu ya kuma ya shi wa amila bihi yayi aiki da shi wada'a ilaihi ya kirayi wani zuwa gare shi wa hatajja bihi ya kafa hujja da shi fa innahu dinullahi wa dinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina jin cewa wannan littafin na rediyo daga littafin Allah da hadisan manzo da maganganun magabata shine addinin Allah shine addinin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa innahu man intahala shay'an khilafa ma fi hadal kitab haƙiƙa duk wanda ya bi wani wannan littafi ya bi saɓanin abinda ba shi ne a wannan littafi ba fa innahu laysa yadinu lillahi bidin to isa ne cewar bai bautar Allah da addinin da Allah ya da shi wa qad raddahu kullahu kuma in dai akan haka yake to ya mai da addinin Allah baki daya ya yi wance kali da shi ya ce ba zai ba kama lau anna abdan amana bi jami'i ma qala Allah tabaraka wa ta'ala kamar wani bawa ne da ya ba da gaskiya da dukkanin abin da Allah wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya daukaka ya faɗa illa annahu shakka fi harfin sai dai daga baya sai zo ya kokonto kuma akan wani harafi ɗaya tak faqad da jami'a ma qala Allah ta'ala to in ku haka ne ya mayar da gaba ɗin abin da Allah ya faɗa domin shi duk abin da kai imani da shi na game da ubangiji sai ka yarda da shi baki ɗaya ba ka wari wani ba ka ƙi ɗaukan wani wa kafirun wanda ya mayar da daidai da harafi ɗaya cikin littafin Allah ya ce ba zai karɓa baya yi da wannan ya kafurta. kama anna shahadata Allah ilaha illallah kamar yadda kalmar shahada ta cewa babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah la tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin niyyati ba a karɓarta daga wajen wanda ya faɗe ta sai dai in ya faɗa da gaskiyar niyya wa al yaqini da tataccen wato sakankancewa kadhalika la yaqbalu Allahu shay'an min as-sunnati haka na kuma Allah bai karbar wani abu na sunna cutar ki a barin wani abu daga cikin abin da yake na sunna ɗin dole sai dai ka riko da sunna baki daya ba ka wari wata ba ka bar wata wa man taraka min sunnati shay'an wanda ya bar wani abu na sunna bai yi da shi ya fatale da shi faqad taraka sunnata kullaha ya kwana sunan cewa ya ba sunna duka ta ba a yin ta gefe-gefe ko a wari wani bangare a bar wani bangare fa alaika bil qabuli na umarce ka da karbar abin da ya zo daga Allah da manzo wada anka ka mahka wada anka kal mahka ko ka bar wato ainihin zarcewa cikin jayayya shi ake cewa al mahak wal lijaja a wata nusufar da ya ce wada an kalma haka cewa e wada an ka mumahalata wada an kalma haka ya sa a wata ruskar maimakon wada an kalma haka to duk abin da yake nufi ka bar abin da yake jayayya ce ko kuma zarcewa da togewa akan ja'inja walla jaja da wato ainihin jayayya din eh, allajju shine kamar nutsawa cikin abu fa innahu laysa min dinillah shishigi da kutsawa cikin jayayya baya cikin addinin Allah fi shay ta ko ina a kowane abu da na addinin Allah bai gino akan tsarin jayayya ba wa zamanuka khasatan zamanu su tun ba ma idan ya zamanto lokacin da kake rayuwa lokaci ne mugun mugun lokaci wanda yake gurbatacce ba wanda yake a lokaci gurɓatacce da abubuwa suka yawaita na barna su jayayya ba ta kamace shi ba fattakilla ka dai ji tsoron Allah babu wani wasiya ko kuma nasiha sama da cewa ka ji tsoron Allah ka tsara dokokinsa ka bi tsarin addininsa kuma a nan za mu sa yau kaɗan za mu sha eh musamman ma da ya zama lokacin ka gurɓataccen lokaci eh shi ma kansa ka tsira abin da ya sa suka yi ta wannan rairaye da an da kwana rike da littafin Allah da hadisan manzo za a bi abin da magabata suke ai ba sai kai naka littafin ba ko mu ma duk daga cikin wannan da ake tare da wani ya yawa haka yanzu gashi wannan da haka muke bin sa kadan kadan kadan wani ya duba ya ga haka ai takaddan ba da ke kai wannan shi aka karance shi ba zai iya ba amma zai karanta maka jarida daga bango zuwa ba. nan shaidan ne to dole sai kana kuma rairaya ana yi ɗan kaɗan wanda za a iya karance shi nan take su ɗare gulaman da aka da kuma aka duba ai manyan manyan littafai aka duba yawwa su alƙabaru ga da 'yan shafukan takwas tara eh, lokaci ɗan kamala yawwa to to don shawo kan malalaci kada a rasa shi na eh eh wanda duk rike wani abu sabanin alkur'ani da hadisi da maganganun magabata to baya wa Allah addini abin karatu wanda ya bar wani abu daga cikin sunna ya bar sunna duka eh akwai bambanci da ka batta barin baka yarda da ita ba da kuma ka batta a matsayin yi ne baka ba don baka yarda da ita an gane ko eh, amma abubuwa na suna gudanowa a kabari ta ba su kirku ba musamman a yanzu da abubuwa suka za ga mutum yana fita, ka suna suna suna abin da yake yanka ce shi to wani abin da kake kai ne, dogaran ka na cewa suna ko ka ja mutum yana ta faɗa da abin yana cewa bida ne amma ka koma cikin dalilai na shari'a sai ka ba bida ba ce wannan kana tare da ahli suna zaka ta shagala na irin wani ina rijiyar lemo da manar ɗin. kwaran da wani ya ɗauko da biyu ya kawo masallaci ya ce a ba jama'a a gaya musu Allah ba shi ɗaya sunan sunansa kaza ma'ana ya ba shi ɗaya sati guda ya sa ɗansa suna kaza a ba mutane wannan da zai na sai to a karɓa rarraba wasu aka ajiye musu inda aka zuba a gabansa a nan suka bashi dabinan ba su ɗiba ba ka ce kawai za a ɗora su akan bida to shi ne aka ce to ga wasu duk sun bar na sun ce ba su ci da ce sai ce to a tattara a bani ne zan ci ci bida'a ne to da aka sai da kwashe gari ba an yi wannan to sun ɗauko littafin al'adabul mufrad na imam al bukhari na ɗauko sharhin bukhari fatul bari a wajen abubuwan da yake suna ta manzo irin su ijabatu da'awa da abin da ya kama da haka ce wato a ƙarƙashin ijabatu da'awa addinin musulunci ya zo ya tarar da larabawa sukan yi gayya su kiraye ka idan ɗansu ya warke daga kaciyar da aka yi masu ciwon ni'ima ce da bai warke ba sai dai a shiga cikin matsala suna yi idan an musu haihuwa suna yi idan sun yi aure suna yi idan sun yi kaza idan sun yi kaza idan sun yi kaza haka cito musulunci da ya zo ya karfafi na aure kuma bai hana ko ki waɗancan ba alal aƙalli ka iya cewa halal bai soka bai hana ba bai rushe ba sannan kuma shi cikin adabul mufarad ya magana cewar akwai ɗaya daga cikin tabi'ai ya gayyaci adadi na sahabbai sakamakon Allah ya masa haihuwar ɗa ya gabatar musu da abin da suka ci suka kuma yi addu'a Allah albarkaci ɗanka ya sa na ƙwarai ne shi ake ce suna ba na in ka kuma cikin alƙawa'il fiqhiyya na Ibn Juzayl Maliki shi ma ya kawo bayani yake cewa ya halatta a ɗauki wani abu da aka tara dana na abin da ya shafi dabba suna da aka yi yaro a dafa a gabatarwa da al'umma ce ga wannan kwaci murna da farin cikin abin da Allah ya bani naɗa a masa addu'a to duk waɗannan abubuwan akwai su a littafin na addini in malikiya kake akwai a cikin malikiya amma baka malikiyar akwai a cikin wanda ba malikiyar ba to abubuwan da aka ratso da su ciki waɗanda ba su da tushe aka cusa su ne za ka kyamata ka yi faɗa su don akwai shekarar da aka sa wani malami ya wata lacce aka ci zama tali shi ma zai rika cewa a cikin risala ko a iziya ko a ishimawi ko a kawa'idi ko a ahalari ko a lawali ko a wane ne babu inda aka ce da suna na ce wannan magana da kai haka take amma akwai al mufrad akwai al alqawaid al-fiqhiyya eh, na ibn juzay al-maliki ni ne mai taliki na ce da cewa kai abubuwan da aka shigo da su cikin wannan harka idan har ka fahimci cewar su za a yi in an zo to barin yin shi ya fi alkhairi da ya zaman to garin yin abin da yake halaliya a yi wanda yake haram ce in ka in ka koma na bangaren mata da suke namu za su zo su ɗauki murhu su aje a kofar gida ko tukunya a ɗora a ce anan za a yi girki za a zo a masa rumfa a tsakiyar layi anan za su ba yaro nono anan za su ci abinci anan za su kira mai yalo kira mai ɗata kira mai kifi ko in ka ci waɗannan abubuwan haramun ne da mu zo garin yin halal mu aikata waɗannan haramcin haƙura da shi shi to ka biyo ta wannan hanyar daidai ne amma inda wanda za su iya yi ba su irin waɗannan abubuwan na ɓannace ɓannace ba ka da hurumin haramta musu a lokacin da bashi misali na sinajiyo na wani gari da ake ta da shi gumutta can wajen jibiya na ce ziyara muka je yi na kwana a garin ba garin da na kwana sun tara ana suna mata da suke suna za su zo gaba daya matan da suka zo duk gidan ya ɗauke su gida ne katon gida ya ɗauke su za ba gidan kauyuka ba a yin su haka ɗan cikulcin a ciki suka yi sunan suka gama kaf duk wata ga ta fito to fito ta za ta tafi gidanta kuma yadda suke ma in kin ga dama ki tsaya ki ci abincin da aka yi a gida, in kin ga dama a zuba miki ki tafi da shi gida haka suke to kaga anan mata ba za ka ce dan mai suke shi ma wanda zai zo ko ya kawo dabino a bayar sai Allah ya bashi dan wani wannan suna yana da asali a addini a kuma tunatar ce to ya kamata kuma a tsare haƙin ƴaƴa bayan sa musu suna na gari da aka yi kamar yanzu a suke gashin kansu kada a bari a ce a sai an yi kwalle suna da shi tunda manzo ya ce kazanta ne ka bi sunan manzo ka cire shi kwan ka bar shi kai kwalliya da shi a gaya musu ce to ana yanka ɗa dabbar yanka guda biyu namiji in mace ce ɗaya sannan ana sadaka da nauyin gashin ka faɗo musu waɗannan abubuwan ka tunatar da su ce to muna fatan Allah albarkaci wannan ɗan shi kenan sai me to in kai wannan ba magana a ce bida in ka ce adam ya ka ɗauko aka kawo masallaci to abu ne yake kawo masallaci ga abin da aka ce ɗaurin aure a masallaci ake kuma yanzu a masallaci kuke ko sauraka in abu halal ne a shari'ance ya halatta a yi shi a masallaci sai in dalili na shari'a ya zo ya fitar da shi kaga ciniki halal ne amma sai shari'a ta zo ta hana a masallaci sai ka fitar da shi cigiya in abin ka bata halal ne ko amma idan aka zo da shi masallaci annabi ya ce kada Allah ya ba mai ciniki riba mai kuma wato cigiya ka Allah ya sa a ga abin da yake cigiya to kaga wannan shari'a ta fitar da shi daga ciki to wanda shari'a bata ce ba za a yi ba ka ta hana ba to baka da hurumin ka hana shi in dai dan a zo aka baka da biyu ko a baka alewa kuma ce Allah ira abin da aka sa ba wani bid'a a ciki kuma su mun misali ni mata na in ta ɗan yan uwanta mata da kawayen ta cewa an mana aiwa yau da ai suna nan mata su ba su ta jidda cikin gidan ni ko bangare na namiji ina da abokan ce ina ga ita ku yau suna ku zo ku samu albarka da addu'a in gabato musu da abin da yake da shi a waje ne shi kuma wannan ne na ga maka ba wani abin da zaka ci da shi sabon abu a addini halal ne in wani suna ya zo kuma ka share ka ƙi wani kuma suna ga an kai ya wannan baka wani da ba ba farilla bane nafila ne wai kabar walima ce na ga da dama yin ba da ba ne layaba ai ba suna ba kai Hmm. ba a yanka da dabba amma suna za a faɗi su ba. yawa a babu wani dalili da yake abin da aka ce idan sati ya zagayo in yana da iko shi uba cikar sati bi yanka masa in bai samu ba sai a sati na uku an gane sai a sati na uku to yanka masa in ya wuce sati uku bai samu ba ta tsare a kan daga shi hada ba wani dalilin da ya da abin da dama na iko la yukallifu lahu nafsan kuma illa wusa ba su iya abin da zai iya yayi na'am wani da muka

mene ne ya fi abin nan yanta a cikin da shiga masallaci ne ya fi so ita masu shi kawo da ne a tsinji za a ɗaure kafin babu a tare da shi bakulancin ma babu ba na tsarkin yana ganin cewa masu shi ba abin da zai hana har kun dai za a ɗaure sai na a fahimtar me yake nufi ba yana nufin ya rufe wancan hadisin ne duk ma ka aje a je aje ma wannan hadisin ce maka bai inganta ba akwai maganar hadisi tabbatacce cikin sahih Bukari da muslim wanda manzo ce har waɗanda suke jinin al'ada su zo sallar idi amma kada ta halarci inda za a yi sallar ko mm. su nemi guri can gefe guda su tare kar su zo inda za a yi sallar su dai halarci wannan addu'ar ta musulmi da kuma wannan gurin taruwa nasu amma su in ka zo ka iya ganin su ce ga rukunin su can a tare guri guda an yi sallah an ƙidar ba su to sai malamai suka ce me yasa zai ce su tare guri guda su ma su zo cikin ayarin mu kawai sallar sai dai ba za su yi ba a gare ba su yi ba kawai amma sai ce su koma gefe to na yana nuna cewar inda za a gudanar da ibada sallar ba a da buƙatar su da suke jinin al'ada su kasance a gurin ka fahimta suka ce wannan aikin manzo ya nuna kuma so da tari in kace za ka a sun arne da wanda yake musulmi da bambanci da ni ina ganin alfarma wannan wajen shi fa da aka ɗaure shi a cikin masallacin ba fa yana so ba a takura yake ba daɗin abin yake ba so yake ba ƙaunar hakan yake ba kuma a lokacin manzo hikimar ta yi haka ya yi haka dan ya ga abin da manzo suke kai ya ake mu'amalarsa ya ake mu'amalarsa habbansa kuma wannan ne ya tasiri a gare shi ya mamu hikimar ta sa manzo iwa to sai kana kallon irin waɗannan abubuwa amma ita da take da da fahimtar musulunci to sai ta yi abu shari'a ta kama ta har ne ya yi ba ta kama shi don shi dama waɗannan abubuwan ba sa gaba kuma musulunci dama bai la'akari da abin da zai yi to da haka to abin da yake akwai in dai maganar ta a zauna a masallaci ce saboda jinin nan na iya zuwa mata ta falanda ko da ta yi kunzugo ko lokaci ana samu samu kansu jinin ya taru da yawarta ya yauna su to kaga gurɓata masallaci da kazanta, wanda arnan can baya jinin al'ada ko ko da shi ka ce kazanta, an shi ta kazanta hukunci ce ba ta gangar jiki ba ce ba wacce take da gundari da za a gani ba yawwa ma'anawiya ce tata kuma hissiya ce ba ma'anawiya ba ce tunda ya ce fa tuzulin da sa a filma hidu kuma ya ce shi jinin kansa kazantar ne an fahimta ko su haka sai ka shiga cikin abin ka wannan wawwariyar ka yi wannan tantanciyar sannan sai ka san abin da ke a bayar wannan rakice-rakicen ba zai baka abin da ake wani tambaya a nan shi ne fahimtar wannan hadisi ne da ne kwanaki can wurin wanda zan yi tasa a wurin shi yake ganin kamar ko irin da'ira ne wanda yan da ku suke suna kan abin nan ya ce kala da kudin layi alaihi wa sallam. wutar da inna lillahi ta'ala mala'ikatu ya tsufu na bi buruki yau ta nisu na ahlin zikiri فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم هلموا هلموا إلى حاجتكم حاجتكم لا ويخافونهم بأجنبهم إلى سماء الدنيا ويسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك وين كلمة من ذلك subhanallah subhanallah walhamdulillah suna irin wannan abubuwa to sai ma yakun da su ka kane su kai gama dan jin cewa da abu ne ga irin zikiri launin zikiri da suke haka to daga kai dai wannan ne ka san me eh ce to wannan ya nuna cewar masu zama su shimfida kyalle su la ilaha illallah suna da hujja yawa ga da hujja abin da yake fahimtar da mu lokaci haka to sai kuma hadisin nan da yi da nan haka hadisin wana bi wakadin al-harith bin auf radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace bainama huwa jalisun fi masjid hmm. wal nasu ma'ahu hmm. idza aqbala salatun nafarin أقبل ثلاثة نفر إيه فأقبل اثنان اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما قرأ فرجة في الحلقة في الحلقة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا ذاهبا ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم an نفر ثلاثة hmm. amma to dai ga shi dai na san hadisin hadisin bukhari wani yana gani kan suna yana da kafa mana hujja lokacin da ya girin da'ira ne to abin da ke eh. to abin yadda yake kuma kalmar halka din na kaga suna amfani da yawa naji dai naji dai na <laughs> eh. abin da ke akwai shine na farko hadisin da bala'iku suke bibiyar ban kasa har idan suka zo inda ake ambatan Allah su yi kira ga sauran mala'iku ku zo ga abin nema ya samu ga inda ake ambatan Allah ai akwai hadisi na Imam Muslim da manzo yake cewa wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fi ma bainahum ko illa nazar alaihim almalaika wa gashiyatu ka gane saboda haka kaga anan hadisi yana gaya mana waɗanda suke cikin masallaci ko suke makaranta suke karatun alkur'ani ambatan Allah mala'ikun nan sukan zo inda suke dandazo har su rika musu lema ne musu rumfa saboda yadda da abin da suke nutsuwa ta sauka musu ko to rahama ta baibaye su kaga anan ya nuna cewar suna zuwa inda da ake karatun alkur'ani ake bibiyarsa to haka kuma in sallah aka yi waɗanda suka yi sallan nan akwai masu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ko kuma subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 a cike da la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir ko kaga idan ka kalli wannan duk yana nuna cewa abinda ke faruwa da masu sallah a masallatai in sun idar ambatan Allah su subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah da masu karatun alkur'ani ko a masallaci ko a makaranta duk gurin halartar mala'iku ko baya nuna cewar irin wancan salon suke na a shimfiɗa kyalle mu riƙa yi bai ɗaya kowa da kowa ka fahimta ko sannan kuma bayan haka shi hadisin abu waƙirin laifi da yake maganar mutum uku sun taho sun tunkaro sun zo sun tarar da manzo a masallaci ai karantar da su yake a lokaci shi manzo sun yi halka din da suke cewa halka ai ba na bane a zo a yi da'ira to a zaman da aka yi a gaban manzo a masallacin an yi wannan salam yawwa an zagaya wannan ya zauna wannan ya zo ya zauna to a irin wannan din zagayawar da aka yi har ya zama masallacin ya ciki sai sauran gurin mutum ɗaya na gaba wanda ya to a cikin su su uku sai ya samu guri cikin sauƙi sai ya zauna wani na nuna cewa zuwa makaranta kan kari ba ƙaramin alkhairi ba ba ka da matsalar rashin gurin zama ya zauna na biyun da yake biya da shi da ya guri ya cika sai ya ji kunyar ya juya kuma ya ji kunyar ya matsa sai an maguri sai ya rakaɗe kiɗan sa kaɗa wato ne raɓe a guri guda saƙon dai yana zuwa masa amma ba magana sakewar zama kamar da kowa ya sake na uku shine bai yadda irin yadda wannan ya ba shi ma ya rabe ta kuma dama bai zo da wuri ba ba zai samu guri kamar da na gaban sai ya samu sai ya juya ya tafi to shine manzo bayan ya gama yake bana ba ku labarin mutum uku ba da yanzu wani abu ya faru da su kaga inda zikiri suke na bai daya ya kuma zai bige da wasu labarin wasu mutum kaka ne so da haka bayan ya yi bayaninsa da ike musu ya kai gacin da ika mata ya kai a bayaninsa sai ce bara ba ku labarin kuma wasu mutum uku ba da yanzu nan wani abu ya faru da su suka ce ga muna manzan Allah ya ce to na farkon su ya kawo kansa akan kari da wuri Allah ya karbe shi na biyun su ya ji kunyar ya matsa sai an maguri ya ji kunyan ya tafi sai nemi guri ya rabe yadda ya ji kunya haka Allah ya ji kunyansa na ukunsu kuma bai iya yayi yadda wannan i ba ko bai zo akan kare bare ya samu guri sai ya juya ya tafi ba ruwansa da abin da ake to yadda ya juya haka Allah ya juya masa to shi yasa ma malam Imam Bukhari ya ka hadisin a kitabul ilmi ka gane ko cikin sayar bukhari ya kashi a kitabul ilmi wato bujirewa da watsi da gurin neman ilimi ina ja mutum allah yi watsi da shi kai kai gurin ilimi akan kari ka samu abin da ka samu ina sa allah ya karbe ka ɗabi'antuwa ɗabi'a kunya a gurin ɗaukar ilimi na sa allah ya ji kunyar bawa to akan wannan ya kama kuma kama gabata suka fahimci hadisi to da kuma idan da za a ce eh wannan halakar da suke ta zikiri ita ake nufi a wannan hadisi to a ka'ida addinin musulunci ba ka yin wani abu sai ka yi shi yadda aka ce sai a tambaye shi a wannan zaman da saman zo suka da kuma wancan zaman da masu wato su ba da alhamdulillah na suke yi mala'iku suke zuwa gurin su ma kyallan suke shimfidawa ko sannan an faɗa adadin abin da suke yi ka fahimta don in har manzo ya yi wannan to ya kamata a ce an samu wannan bayanin nasa a hadisi balo-balo kama da aka samu bayanin su sallah su azumi da Allah ce wala zikirullahi akbar an bata Allah fi komai to ya abin da ya fi zai tafi bai bayanin sa ana ta ji bayanin sa ce to ana sa farin kyalle kuma ana yi bayan la'asar kamar ma na masu tsalle da juyi a ce sabon zuwa ne wancan ya dan fi daɗewa shi ne duk da hakan ai ko fitarwar za a yi ai sai dalili na goyon bayan ka za ka fitar da abin da ke ke tabbata sau da haka kago wannan babu shi sau da haka wannan maganar tasbihi da suke da takbiri da suke yi eh, wanda suka yi sallah suka idar ai haka suke za ko da subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 to da kan suka suka tar da masu wannan sukan ce ku toga ga waɗanda su baibaye su kuma rahama ta sauka gurin nutsuwa ta same su in ba su karata alkur'ani su kan ce ku taho ga makarata alkur'ani to wannan shi ne abin da Allah ya sa na'am wa alaikum kuma da riko da eh. wani ga ɗaliban ilimi ko ba dai masu karatu a karatu a aikace a zahirin wajen wajen gashin wajen cin ci ne sha ne ba da yawa ne karɓa ne su zaka suka ba ƙwarin wajen tsabar wani abuwa su ga mutum ya kira ya karanta abu sanye da nan lalle su da tari ya karanta shi mm. duk ga babu ko shakka muna da sakaci muna da sakaci za ga abin da muka fi bayawa mahimmanci da damuwa da shi in mutum ya gashi ne a jage mu ya rage ga wandansa ya rike asuwaki haka za ga ce da ka gan shi ce eh, wannan layin suna iki wani abu da za a gani a fili farar da garaje amma idan hulɗa ta haɗa ka da shi ta kuɗi sai Allah ya ba idan wani abu ya shafi na alkawari ba zai cika maka in al'amari ne na maganar ana neman a yi gaskiya to sai ka da shi ba gaskiya a cikin tsarin to wannan babu ko shakka ba karamin haɗari ba shi ne abin da manzo ke gaya mana a hadisin da ke magana cewar idan Allah ya tashi kiyamas ya yi hukunci tsakanin bayi aka jefa ɗan wuta cikin wuta ɗan aljanna suka tafi aljanna ɗan wuta za su yi dandazo a kan mutumin da ake masa wani turki bayan an sa shi a watan wajen azabar da za a masa azaba zai aman kayan cikin to tsananin azabar gurin sai a yi masa tirki a gurin da wani daga cikin kayan cikinsa kamar irin hanji da yake kamar igiya nan zai rika zagaye gurin azabar kamar yadda dabba take zagaye turkin kamar yadda masu wato niƙa da abin da ake cewa raha da larabci dutsen niƙan su suke amfani da shi haka zai rika zagaye gurin yan wata su su cincirin da dandazo a kansu wane garin ya haka alhali ku kana umarni da kyakkyawa a duniya kana hana mummuna kuma masu irin wannan abin da kake su ga a cikin daɗi da kwanciyar hankali mu da ba mu bi wannan ba muke cikin bakin ciki a tashin hankali ya kuma kai ka shigo cikin mu sai ke eh haka ce haka ta faru ina hanawa amma ina da inda nake zuwa in kana ina cewa a yi amma kuma ni ba na zuwa a yi da ka a karkashin kabura makatan inda Allah an ta kulo ma la ta wannan hadisi na karin bayani akan to lalle faɗa tana buƙatar a cika ta da aiki ba kawai ai ta faɗar ba ba aiki to da wannan abubuwa akwai buƙatar kai da kake ganin irin waɗannan abubuwan suna faruwa ka zama babban misali na cewar ba duka ahalus sunna da suke tuce sunna suke sabawa a mu'amala alkawari harka ta gaskiya to ba duka ne suke ɗaya ba har ka samun wasu daga cikin masu fahimtar sunna suna tafiya akan tsarin sunna a aurensu a cin abincinsu a hulɗarsu da abokan hulɗa a gaskiyarsu amanarsu da haƙurinsu da abin da ya kamata duk ya kamata komai shi ne abin da yake faɗa cewar ka ɗauki wani abu na sunna ka ce shi za ka kai wance kali da wani har ka ɗauke shi bida'a har ka faɗa da mayinsa kuma yana da asali a sunna to wannan ba daidai ba ne to haka za ka ga abubuwa karatu da shi ne jigo kuma a fahimta sannan kuma ka ji cewar e shi karatu in kai shi ka fahimce shi baka aiki da shi ba ka bata kanka lokaci baka ci riba sa so da an kai kai karatu ka fahimce shi dan ka bambanta da jahili to idan kuma da kai karatun ka fahimta baka yi aikin ba kana irin abin da jahilin yake mai marbaka wanda ma shi a ce rashin sani yasa kai kuma za a ce taki karatu ne da ɗabi'antuwar ɗabi'ar yahudawa sun sani sun taki sani to ba karamin hadari bane ba lalle ya kamata a ce wanda da yake zuwa irin wannan guri yake karanta irin wannan littafi na sharhu sunna da ire-iren su to aka bambanci a mu'amalar da zan da shi. to eh sunna da yake faɗa ba tutiya ba ce akwai ta a aikace kamar da take a karanta ana yin ta Allah ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu